بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين أما بعد زام الأورا كراتون يوم كافي موزي صلى من بيان بياني أتقيت أكوان موضوع وسؤال مكي da almadani sannan da abin da wannan mawdu'i ya kunsa ta bangaren abin wato mabahis nasa topics nasa wanda muka ce sun kai guda goma sha hudu wanda kuma duka waɗannan mawdu'ai suna da muhimmanci sosai malamai na ulumul qur'an wanda suke bayani akan ilimi na alqur'ani sun yi cikakken bayani a kansu shi nan babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen bai ambaci wasu daga ciki ba saboda yanayin risalan wato karama ce mun faɗi sanadiyan rubuta ta komai da ita littafi <clears throat> inda muka yi bayanin maganganun malamai guda uku a can idan ka ga surori ko ayoyi 'yan makka waɗanne surori ne ake kiransu 'yan makka sannan waɗanne ne ake kiransu 'yan makka muka faɗi maganganu guda uku na malamai muka ce amma zancen farko shi ne ma'abin sa'iri ne suka fi jayarwa. za mu ɗora daga inda muka tsaya yake cewa nazar alqur'anu ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle alqur'ani ya sauka akan annabi muhammad uh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam mufarraqan ararrabi fi khilali 23 sana an saukar da alqur'ani akan da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsawon shekaru ɗaiɗai har zuwa 23 akai ana saukar da alqur'ani an fara saukan ma annabi da alqur'ani tun yana dan shekara 40 sai aka saukan masa da kashin farko yana a makka wato tsawon shekara goma sha uku yana garin makkatul mukarrama sannan bayan ya koma Bani baniyatul munawwara tsawon shekara goma sai da ya yi a madina ana saukan masa da alkur'ani kun ga mun samu shekara ashirin da uku kenan idan aka haɗa su da shekarun annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga yana da shekara sittin da uku kenan ya bar duniya wannan shi ne zance mafi inganci kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aksar hadi makka mafi yawancin shekarun da ya yi ana saukar masa da alkur'ani yana garin makka su ne shekara goma sha uku kala allahu ta'ala allah ya ce wa ƙur'anin faraknahu lalle alkur'ani mun saukar da shi kaɗan kaɗan a rarrabe ba to ba lokaci ɗaya ba kamar yadda aka saukar da littafin a taura da su injila da su zabura litaqra'ahu 'ala an-nasi mun yi haka ne domin ka karanta shi ga mutane ala muqsin a hankali wa nahu tanzila sannan mun saukar da shi saukarwa malamai wasu ma'abuta ilimi suka ce nahu tanzilan wato mun saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan shay'an fa shay'an wato kaɗan kaɗan yau a saukar da aya ɗaya gobe aya biyu aya biyar aya goma haka haka har aka gama saukar da alƙur'ani cikin shekaru ɗaya har ashirin da uku walidhalika qassama al-ulama saboda haka ne malamai ma abuta ilimi suka qassama rahimahumullah ta'ala al-qur'an ila suka raba al-qur'ani zuwa gida biyu makki da madani wanda mun yi cikakken bayani akan su kuma duk wanda ya dau al-qur'ani idan ya duba surorin al-qur'ani zai ga an ce wannan suran makkiya ko madaniya ba sa wuce haka baka taba jin an ce wannan suran Najeriya ba ko <laughs> ko Masriya ko Filistiniya ko Yamaniya ko Sudaniya babu wannan musamman da haka surori ga baki da imma dai lamakiya ko madaniya babu wata sura wadda ta fita daga haka to falmaki a su surori ɗan makka ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam qabla hijrati ila al-madina kafin hijiransa zuwa madinatul munawwara wannan muka ce shine zance mafi inganci wal madari ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da hijrati ila al-madina sune surori ko ayoyi da aka saukar da su bayan annabi ya hijira daga garin makka zuwa madina وعلى هذا كركشن ونن فقوله تعالى فدع الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم Lallai a yau. wannan alƙanan malamai ma'abuta ilimi suna kiranta al'ahadul huduri lokacin da aka saukar da wannan ayan annabi yana hajjin bankwana a lokacin a hudubarsa yana hajjin bankwana lokacin yana yi mutane a nasiha yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau ne addinin ku yake cika a yau ne addinin ku ya cika ko atmamtu alaikum ni'mati sannan na cika muku ni'imata me ce wannan ni'imar ita ce cikan addini na musulunci babu ni'iman da ya ci addinin musulunci mutum a haife kama kana musulmi to wannan kawai mutum ya gode ma Allah subhanahu wataala saboda kafurai in ta ga yanda suke rayuwa Allah ya yi gaskiya da yake cewa suna rayuwa ne kaman dabbobi wannan haka ne ba zan mance ba kwanaki wani ba Allah na haɗu da shi dan nan ma cikin Najeriya dan abin nan state dan kogi kogi state sai mana tattauna yake ban labari yake cewa abin ban mamaki a garinsu ya ce su ana ganin su ne kamar manyan malamai da suka fahimci addini gaba ɗaya ƙauyen da yake ko inda yake mutane sun yi nisa ga addinin musulunci sun nesanta ga addinin musulunci zina shan giya tata maɗugo luwaɗi wannan duka an mai da shi normal things haka abubuwa wanda suke ba komai ba yake cewa abin ban mamaki ma kalla ne ka samu mace wai ta yi aure ba ce da an taɓa saduwa da ita akalla shi ka same su da ciki ko an zubar da ciki ko da yaro har ma ganin suke in ma ba a sadu da ita ba sai aure kamar ita ba wayayya ba ce ko kuma shi sai za a yi san lafiyarsa kun ga ula'ika kal an'am bal hum adall kuma ba ma matsala bane a cikin gida abin ban mamaki wani zai zo da yarinya wadda ba wai matarsa ba budurwarsa zai zo cikin gidansa ga mahaifinsa ga mahaifiyarsa zai buɗe ƙofar ɗaki ya shiga su kwana tare kuma iyaye ba sa ce mishi komai Wani har ma su suke ƙara masa ƙarfin gwiwa a wasu abubuwa a cikin gida kun ga wannan rayuwa ce irin ta ne irin ta dabbobi kuma bayan ya mata ciki da ƙarshe wani kuma ya je shi ma ya ƙara mata ciki da ƙarshe kuma cikin su wani aure ta to kaga wannan a rayuwan wato ta yi kama da dabbobi to shi yasa Allah yake cewa addinin nan na musulunci da yau na mafi cikakken bayani a kansa to in dai maganar ni'ima ne to na gama maku ni'ima kuma duk wanda ya rike shi da ƙarfi to lalle zai ga haka din ne idan yana kwanciyarin ɗan rayuwarsa da na zai ga cewa lalle wato yana cikin ni'ima wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku addinin musulunci ya zama na addini a bayan zuwa addinin musulunci babu wani addini in ba na musulunci ba duk wanda zai ce wai shi zai wani addini kiristanci ko yahudanci ko makamancin haka shirme yake bayan zuwa annabi kowa dole ne ya imani da shi kuma da abin da ya zo da shi shi yasa Allah ce cewa man yarsu ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وأن آية الوقت انت تسوكا كنت من القسم المدني وأن كنت تناتكين سورورين عن مدينة سبيل أنت تناتكين سورة المائدة كنت سورة المائدة كما سورة مدنية amma wa in kanat qad nazalat ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, fi hajjati al-wada bi arafa bidda ta sauka ne a hajjin ban kwana a arafa kun ga arafa tana ina tana makka ina fata to yanzu mutum zai zo ya ce wannan ayan a yar makka bace ko kuma ya ce suratul an'am tunda ana ayan nan take yar makka ce to wannan suratul an'am zaka ce yar madaniya ce da wannan ayan a makka aka saukar da ita ina fata an gane to shi sa wannan ta'arifin dukkan suran da aka saukar da ita bayan hijira ana kiranta suratul madaniya. wannan shine zance mafi inganci ya tabbata a cikin sahihul bukhari an umar daga umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qad arafna dhalika al-yawm lalle mun sar ranan da wannan ayan ta sauka wal makan alladhi nazalat fihi da kuma wurin da aka saukar da wannan aya ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi tsira da miki Allah su tabbata gare shi nazarat wa huwa qa'imun an saukar masa da wannan ayan yana tsaye da arafa ranar arafa yau mu juma'a ranan juma'a dalilin da ya sa umar ya faɗi wannan magana shine lokacin da aka saukar da wannan aya sai wani bayahude yake cewa yake ce masu umar da a ce gare mu aka saukar mana da wannan aya da mun rike a wannan wannan rana idi a gare mu da mun rike wannan rana a idi a gare mu ina fata an gane to sai Umar bin Khattab yake cewa kwarai kan mu mun san ran da aka saukar da wannan ayan sannan da inda aka saukar da ita an saukar da ita ne ranar juma'a ranar juma'a kuma wannan ranar idi idi guda biyu kuma bayan karamin idi sannan kuma ga shi rana arafa ɗin idi ne shi ma na alhazai ina fata wa bi wato juma'a wannan ranar idi ne na ga gabaki ɗaya Shi ne idin sati wannan kuma rana ce ta arafa arafa kuma idi ne na alhazai kun ga yi ma ba wannan ba yahudan wato ya mai rikilayin da wannan cewa idan ku ka ce za ku ɗauki wannan rana matsayin idi to ai mu a ranar idi aka sokan mana idin ma guda biyu ina fata wadu na ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع ألف أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب لأن غالب المخاطبين معجبون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورتي المدثر والقمر أما المدني الغالب في أسلوبه اللين وسهولة في الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون مقبلون اقرأ سورة المائدة ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطور أما المحني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ مثلا آية الدين في سورة البقرة وأما باء وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغرب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك أما المدني فالغالب فيه تفسير العبادات والمعاملات لأن المخاطبين تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه المنافقين وأحوالهم في القسم المنافقين وأحوالهم في القسم والمنافقين وأحوالهم في القسم البدني باقتضاء الحال لذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي نعم. بالضم من الألامة الشيخ محمد بن صالح الغثيمين رحمة الله تعالى عليه آه، يكتب ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع سوروري ام مكر أم مدينة سنة سنشا بمبنتي تبنجروري قدادي تبنجر أسلوبي na yanayin ayoyi da kuma ta ɓangaren mawuto na ayoyi ina fata wazo a kafin mu shiga wannan uslub ɗin da din ɗin akwai alamomi da ake sanin wato surori 'yan makka ɗan daga cikin waɗannan alamomi kai ne yanzu kake karatun Alƙur'ani? idan ka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin ba ma sai ka duba ƙarshen Alƙur'ani ba da ake rubuta maki ko almadani kana ganin wannan alama za ka ce kawai wannan a suran yar makka ce ina fatawa da kamar wanda ya yi a ilimi na asanid na hadisi yana jin kawo wani lafazi an ce wannan hadisi ne na annabi in na karya ne yana ji zai iya ganewa ba ma sai ya ji ya duba littafi ba ko ya duba rijal nasa yana jin yanayin larabcin zai ce kai wannan ba magana annabi ba ne misali yanzu irin su nuh ibn abi maryam da ya kirkiro hadisi cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ai Allah yana son biredi saboda haka ku yawaita cin biredi to kun ga wannan da da <laughs> don wanda ya san ya ji wannan ai daga jiya san cewa wannan hadisi ne na ƙarya ba wai magana annabi bane ina fata wa a kawai da aka tambaye shi don me ka kirkira wannan ka jingina shi zuwa ga annabi yace ai a ya ga mutane sun ne sanci cin biredi ne to shi yasa <laughs> to kun ga a to shi ma haka haka bangaren littattafai yanzu ga wanda ya saba karanta littattafai na Sheikh Salih Al-Uthaymeen da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah da sauransu yana ana karanto ibara ana cewa wannan ibaran ta Sheikh Salih Al-Uthaymeen ne zai iya cewa eh wannan maganar sani ne ko kuma ana karanto magana ana cewa na shekul islam ibn taymiya zai ce eh lalle wannan maganar sa ne wanda ya saba mutala'a a littattafan su ya san kowa yanayin maganar sa to haka kuma sai ma a zamantakewa akwai waɗanda Allah ya musu wannan baiwa zaka ga suna jin magana sun san kai in aka jingina wannan maganar da wannan mutumin sun san zai faɗi wannan idan ma ba zai faɗa ba sun san wannan ba maganar sa ne. to daga cikin alamomi da ake gane surori yan makka shine na farko duk suran da ka ganta a cikin alkur'ani akwai ayatu sajada ayan da sai magana akan sujada fasjuru kaza ko wasjudu ko fasjudu waqtarib yana ganin suran da duk inda aka sa alamar sujada to wannan suran yar makka ce ina fata ana tare da ni alama ta biyu duk suran da ka ganta a cikin alkur'ani ta zo da kalmar kalla to wannan suran yar makka ce kuma wani sirri da zan faɗa maku malamai suka ce rabin alƙur'ani daga kafi zuwa nan a nan ne aka samu surorin da suka zo da kalla amma tun daga fatiha Baƙar, har zuwa kafi babu suran da ta zo cikinta akwai kalla babu min kafi ilal nasu kawai duk surorin da suka zo da kalla wato daga abin kafi ne zuwa nasu amma daga farko alkur'ani har zuwa rabinsa babu suran da cikinta wannan kalmar ta zo kan To a nan wannan kalmar ta zo a ƙasa daga rabin ƙur'ani zuwa ƙasansa kuma an ambace ta tun a ƙur'ani so talatin da uku so talatin da nawa da uku wannan kalmar kalla din an ambace ta so talatin da uku a surori guda ɗaya har goma sha biyar da duk suran da ta ga ka zo kana karanta ta an ce kalla la tuti'hu wasjud waqtarib to wannan sura yar makka ce wato a makka aka saukar da ita alama ta biyu kenan kalla alama ta uku shine dukkan suran da ta zo da ya ayyuhan nasu to wannan suran yar makka ce an gane ko idan a cikinta babu ya ayyuhan ladina amanu ita yar makka ce sai suratul حج سوي انت ka cire الحج اما amma سورة surar يا ايها الناس كذا مثال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فإن أما أسكنت باب يا أيها الذين آمنوا تؤسكن سورة النساء يقول يا أيها الذين آمنوا كو بابوا eh akwai to tunda da akwai kun ga ita ba 'yar makka ba ce ita 'yar madina ce an gane ko duk sunan da ya kasance cikin ta akwai <coughs> ita akwai ya ayyuhan nasu amma babu ya ayyuhan ladina amanu to wannan sura 'yar makka ce banda suratul hajj kawai an gane ko banda suratul hajj ita kun ga akwai ya ayyuhan nasu sannan kuma akwai mai a cikin ta ya ayyuhal na amanu amma kuma yar ina ce yar makka ce wato banda suratul hajj amma sauran surorin duk suran da ka same ta wato ya ayyuhan nasu akwai cikin ta babu ya ayyuhal na amanu ce yar makka ce alama ta uku kenan sai alama ta hudu ita ce duk suran da ka same ta a cikin ta akwai kissoshi ko labarai wato kenan na annabawa da mutanen da suka gabata to ita 'yar makka ce amma banda suratul baqara suratul baqara ce kai wanda cikinta akwai labaran annabawa irin su annabi Musa annabi Lut annabi Ibrahim da sauransu amma ita yar Madina ce amma an ka cire baqara cikin suran da ka same ta an ba da labaran annabawa a cikinta yar makka alama ta ƙarshe shine duk suran da ka same ta a cikinta an yi ba da labaran adam alaihi salam abin da mayan da ya faru tsakaninsa da iblis to wannan yar makka ce amma ban da suratul bakara kawai duk suran da ka samu kissan annabi adam ire-iren su suratul hijiri ga suratul hijiri ai akwai kissan wa akwai kissan annabi adam a ciki da wa haka ne ko da dawa da iblis to kaga har makka ce an gane ko ko kuma mu ce suratul kafi har suratul kafi akwai magana annabi adam a cikinta sannan akwai kuma maganan iblis to duk suran da ya kasance a cikinta akwai kissa annabi adam da shi da iblis abin da ya faru tsakaninsu to wannan suran yar makka ce idan ka cire a suratul bakara wannan alamomi guda biyar kenan wanda ake gane surori yan makka sai alamomi na 'yan madina duk suran da ka same ta a ciki an farlanta wani haddi ko wani hukunci ta 'yar madina ce misalin Allah da yake cewa wasari wasari kato faƙfa'o aidiyahuma da za an bima kasaba na kalan min Allah ya yi bayanin hukuncin wanda ya sata da wanda ya yi muharaba kaga suratul ma'ida aka yi wannan bayanin kun ga 'yar madina ce cikin suratul baqara aka faɗi maganan haddi ko kuma aka faɗi maganan shan giya hukuncin shan giya da suke safi kun ga yar yar ina ce yar madina ce alama ta biyu duk sunan da kasance ciki an ambaci an labarin munafukai to a yar madina ce kuma suratul munafiqun idan ja al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah da suratul tauba kun ga waɗannan duka ɗan madina ne hadda suratul ankabut kawai ita suratul ankabut an ba da labarin munafikai amma yar madina ce afon yar makka ce ita suratul ankabut amma an fitar ankabut duk suran da ake maganar munafikai kana jin ko a sallah ne liman ya karanto yana ta zanzalo ayoyi da suke magana akan munafikai kai ka ce wannan sura yar madina ce ina fata wa sai dukan suran da ya kasance a cikinta akwai mujadala na ahalul kitab to ita ma yar madina ce wato jayayya ko ja'inga da wanda ya faru da ahalul kitab waɗanda aka wa littafi kamar kiristoci da sauransu kamar yadda ya faru a suratu ali imran فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا su ne alamomi da ake gane. surorin 'yan maka da 'yan madina kana ganin wannan alama kai ka ce wannan 'yan maka ce daga zinta da ban duba alƙur'ani ka ce wannan 'yar madina ce to shek salihu fi ke cewa surori 'yan maka da 'yan madina suna bambanci da sauran surori ta bangaren a wato akwai bambanci tsakanin bangaren usulubi da mawzu'i ta bangaren usulubi mafi yawanci alghalifi makki quwwatul uslub mafi yawanci surori 'yan makka maganar da aka yi da sashi aka yi da kaushi saboda lokacin kafirai yadda suka addabi musulmai da sahabbai su shi yasa ba a musu da sauki ba an gane ko wa shiddatul khita kuma na magana da ake musu da zaci ake yin da tsanani la'anna galiban mukhatabina mu'riduna mustakbiruna saboda mafi yawancin wanda ake magana da su sun bi ma annabi sun kangare masu sun yi girman kai wala ya liku bihim illa zalika wanda ba illa zalika saboda haka baya dacewa a musu magana in ba da wannan usulobi ba na tsanani saboda su sun yi girman kai sun yi ma annabi girman kai sun shiga musulunci kuma suna kautata mu'amala da sahabbai misalin suratul muddassir Allah yake cewa fa idan nuqira fi an-naqur fa zalika yawma idin yawmun asir ala al-kafirina ghayru asir kun ga tsanani har inda Allah ke cewa lawahatu lil bashar da ake bayani akan sifofin wuta yadda suke kasa-kasa da jikin mutum wutan jahannama haka suratul qamar Allah yake ba da labar inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir mun turo musu da wata iska mai tsananin zafi da iska da ƙarfi a wani rana mai bala'i a wani yini mai bala'i to kun ga duka usulubi ne mai tsanani sosai to haka usulubin surorin yan makka suke amma madani amma surorin yan madina fa ghalibi usulubihi al-layl mafi yawancin surorin yan madina zaka ga usulubin magana da ake da taushi ake da lokacin sahabbai sun karbi imani sun ce mun yarda mun shiga musulunci to wanda ya ce ya yarda ya shiga musulunci ai ya gama komai sai kamar da'awa da cikin usulubi layyin tunda har an yi sa'a ya karɓi musulunci abin da ya rage kai a lokacin shine a masu bayanin ibadu da su zakka da su hajji da azumi da sauransu wa suhulatul khitab ko khitab haka kuma da magana ana masu mukhataba wato da zance mai taushi لأن غالب المخاطبين muqbiluna منقادون Sabida mafi yawancin a sahabbai su sun karɓi musulunci mutanen madina a lokacin to saboda haka tunda sun karɓi musulunci babu da babu bukatar a kausasa magana a kausasa musu magana ka karanta yake cewa ikra suratul ma'ida karanta suratul ma'ida kai ya ayyuhal ladina amanu kaza wa kaza haka za ka ga usulubi na lutuf an gane da taushi usulubi na biyu wanda ake gane a surori na 'yan makka da shi da 'yan madina alghalib fil makki kasarul ayat duk suran da ganta daga jerorin ayoyi ƙananan ayoyi to za a ganta kar maddasi kamar maddasi fa idza nuqira fi naqur kalma ko zuwa uku fa zalika yawma idin yawmun asir kalma biyu zuwa uku kaga duk suran da ganta ba ta dogayen ayoyi to wannan suran yar makka ce ina fata wa bai quwwatul muhajja sannan da ƙarfi wajen raddi ko jayayya su wannan sura ɗan makka ce anna tariban muqatalina mu'amidun saboda mafi yawancin wanda ake magana da su lokacin kafirai na makka masu saurin kai shine ma'aniduna mushaquna kuma wanda suke saɓawa Allah ne da manzansa ma فخوطبوا ما ko حالهم تقتضي halu sai aka musu magana da yanda suke wannan shine yan balaga ahlul lugha malaman lugha suke cewa magana da muqtadal hal kowane mutum kowane lokaci ka dinga mai magana gwagwaran halinsa idan ka lura mutum wannan tsagere ake cewa ko me tsagera ne <laughs> na idan ka lura waɗannan tsagera ne ta zo kana musu magana da taushi da abun nan magana kamar na mata ai rena ka za su yi ko su dinga ma ingilanci suna jishiya zai yana mana magana sai ka ce mace an gane ko amma idan ka lura wannan bawa Allah ne ko a sa zai san hayaniya in ka zo kamar mai magana da taushi da tsaga murya to kila kuka zai kama <laughs> akwai wani abokin mu yana koyarwa a garin indonesia ɗan najeriya ne suju to shi ɗayansa yake bani labari shi a ɗabi'ar sa, Allah ya yi abokin koyarwarsa a garin Indonesia nan mutum ne mai kaushi sosai mai zafi to mutanen in Indonesia kuma da wanda ya san su ya san su mutane ne miskinai idan aka ce miskini shi su ne wanda ba sa da hayaniya ko kaɗan za ka iya zuwa ka taka su ka wuce ba su ma komai ba to shi wannan mutumin kuma akwai ghilza ta tare da shi wato akwai tsanani da zafi yana shiga aji ɗan abu kaɗan da mutum yayi, yi askut askut yi shiru yi shiru yana girgiza kawai duk lokacin da zai shiga aji sai kasance ɗaliban ajin sai jikinsu ya kama rawa kamar sun ga wani mala'ika gaba ɗaya sai hankalinsu ya tashi kaga wannan akwai ba a haka da'iman ko nasiya kake ko da awa kake ya gamata ka dinga yin amfani da usurubi gwargwaran wato mutanen wannan wato ɓangaren wanda kake awa da su kake kira abin nan kake kiran su zuwa ga wato musulunci to shi yasa Allah subhanahu wataala ya bi wannan matakin wannan usulobin domin mu koyi da usulobin alqur'ani ne girma ikra surata tur yake cewa karanta surata tur kaga haka zaka ji wannan haka ita challenge din am khuliqu min ghairi shay'in an humul khaliqun am khalaqu samawati ake muhada da kuwatin adilla amma al'ammal madani surori yan madina fa falgalisi tsulul aya duk suran da ka ganta da dogayen ayoyi kamar suratul al-baqara akwai aya a cikinta wanda duk cikin alkur'ani babu aya ɗaya wanda take shafi ce gaba in ba suratul baqara ba ayatul dayn kai kana ganin wannan usulubin duk suran da ganta da dogayen ayoyi kai wannan ta ce wannan sunan yar madina ce ina fatawa wa zikrul al-ahkam mursala biduni muhada sannan da ambatan hukunci hukunci ba tare da kamar muhada jayayya ko raddi ba kamar misali suratu ali imran Allah cewa yayi walillahi ala nas hajjul bait ko hajjul bait aka ambaci hukuncin hajji wajibi ne ga kowane mutum musulmi matuƙa Allah ya ba shi lafiya kuma yana da kudin zuwa aiki hajji dole sai ya je Allah yake cewa cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam an wajabta muku yin me yin azumi da dukkan mutum wanda yake wato musulmi kuma mai lafiya kuma ba matafiyi ba tafiya wanda zai wahalar da shi dole zai yi zai yi azumi to kun ga haka ake saukar da hukunce hukuncen لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ مثلا آية الدين كانت آية الدين في سورة البقرة واتو آية بتي مغانا أكم باشي باشي ده فسوق تنباشي وانا آية إتتي آية بتتكون روى أسكن القرآن يجرما لأك تنبريك وتآية تتكوه أسكن القرآن تيكتي سنة أسكن سورة البقرة kuma wannan ayan ita ce ayatul bayn ayan da sai magana akan me akan bashi ina fata wazi ita ce ayan da ta fi kowace tsawo a cikin alkur'ani mai girma amma ta ɓangaren mawzu'i kuma wannan usulubin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amfani wajen da'awa idan muka duba wata annabi salawatullahi wa salamu alaihi yana zaune cikin masallaci shi da sahabbai hadisin ya zo cikin sahihain sahih al-bukhari da muslim sai wani dan kauye yanzu sai ya fitsari a cikin masallaci ah su sabbin suna ganin wannan mutum ya zo yana kwarara fitsari a cikin masallaci kawai sai suke ci a kan shi suka je suna so su zane shi sai manzan Allah ya hana su sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tuzrimuhu ku kyare shi kada ku mai kuɗa ku yanke masa fitsarinsa ku bari har sai ya gama yana gama fitsari sai manzan Allah ya kira shi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle shi masallaci daki ne na Allah ba a gina shi ba ko ba a tanade shi ba domin yin fitsari ko yin abubuwa na ƙazanta masallaci ana fomin ɗinsa ne ana samar da shi ne domin ambatan Allah da karatun alkur'ani da yin sallah ya mai nasiya cikin hikima bayan ya gama fitsari sai manzo Allah ce a ɗauki ruwa dal wato gugar ruwa a zuƙa farara ma wannan fitsarin aka farara mai wannan nasiha cikin hikima saboda daɗin nasihan da ya ji sai ce ya Allah ka yi mana rahama da ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi ma kowa rahama a doron duniya baki daya <laughs> an gane ko saboda su ne sun zo sun ce za su zane shi za su dake shi za su yanke mai fitsari annabi ce a ku kyale shi da ya gama ya kira shi cikin hikima ya mai nasiya ya ji daɗi ce to ya Allah ka mana rahama da ni da wannan mutumin amma bayan mu a wani doron duniya kada ka yi ma kowa rahama an gane ko to kun ga annabi ya yi amfani da usulubi a nan usulubi na ne na taushi to haka yayin da kake da'awa kamar yadda Allah ya amfani da wannan usulubin haka annabin sa kai ma haka ya gamata kai amfani wani wuri ka lura da yanayin mutane nan zan tausasa ne a'a nan a taushi zan yi magana suke amfani da inda ya gamata suke taushi amma annabi wata sa'a idan wurin zafi ne yana zafi wata nan ya tura sahabinsa abdullahi ibn Utubiyya. afwan ah, da ya tura shi zai karɓo sadaka sai abdullahi ibn Utubiyya sai ya zo da raƙuma da yawa sai ya zo ya ce wannan annabi wannan naku ne wannan kuma nawa ne ni kaɗai aka bari annabi ya tashi ya hudu ba ya yi tsawa sosai ya mai faɗa ya ce ta ya za mu tura wasu su je aiki sai ya zo ya ce mana wai wannan kyauta na ne wannan kuma na wai wannan na addinin musulunci na musulmai wannan kuma nawa wannan yake cewa idan haka ne me yasa ba za ka je ka tsaya a gidan mahaifinka da mahaifiyarka ba daga cin shin wannan kyautan kana zaune a cikin gida zai zo ma ko ba zai zo ma ba ina fatawa bai kun ga nan sai ya yi tsawa sosai to haka ya gamata a dinga amfani da wannan usulobin da arba'in da shida ne ko kiran sallah na'am a so da haka abin da aka bangaren mawdu'ai abin da shafi mawdu'ai al-ghalib fil makki taqrir tauhid wal aqidah salima a za ka ga ayoyi na 'yan makka Allah subhanahu ya yi ta kiran mutane ne zuwa ga tauhidi wato kaɗai ta Allah an gane ko wajen ibada saboda lokacin kamar yadda kuka sani ana makka babban matsala a lokacin shirka kafirai wanda suke a makka suna ta'azartar da annabi da sahabbai sun ki shiga musulunci to shi yasa Allah ya ta saukar da ayoyi yana kiran su zuwa ga tauhidi musamman tauhidi na kaɗai ta Allah wajen me wajen bauta uluhiyya da riko da aqida kyakkyawar aqida khususan ma yatallab bi tauhid al-uluhiyya wal iman bil da kuma imani da ne ranar tashin al-qiyama galiban ghaliban muqatabin yunkiruna zalika saboda mafi yawan tunta fara suna inkarin haka akon suratu saf da annabi yake kiransu zuwa ga tunkan tabauta ga Allah subhanahu sai suke cewa alal al-alaha ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wai yanzu tana cewa wannan ubannin goma kare muke bauta masu wai mu dena mu zo mu bauta ma wai Allah wai guda ɗaya amma sai ka zo da abin kan mamaki misalan allolan nan da muke da su ka ce wai yanzu mu rushe su wai mutum abu ɗaya za mu bauta masa Allah guda ɗaya inna hada da shawun wajar wanda ka zo da abin kan mamaki haka kuma ba sa ganin akwai mutuwa akwai kashin mutane bayan sun mutu sun suna cewa ta ya za a yi bayan mun mutu mun zama ƙasusuwa من زمت القاية أكادم من يحيي العظام وهي رميم ألا تتكباس عنها قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه والذي يحلت أبرك التعارة كادة والمحلت الشيء في صوتي to amma bayan madina fa zaki ga alghalib wajen mawdu'ai abubuwan da suka abubuwan da suka tattaro mafi yawanci ka gaba tafsilul ibadat bayani ne akan ibadu azumi zakka hajji da zamantakewa na dubba na zamantakewa da shiga gida in ka je kana so ka shiga gidan mutum ya za a yi ka je wurinsa ya ayu alladina amanu la tasta'zinu la tadkhulu buyutan hatta ghayra buyutum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ba za ka zo kawai ka shiga cikin gidan mutum ba ka nemi izini ba dukkan waɗannan mawdu'an za ka ga ayoyi na madina suke bayani tunda lokacin imani ya tabbata tauhidi ya tabbata kaga nawa ne da a ce a yi ta kiran mutane zuwa ga me zuwa ga tauhidi ke me ya rage su ne ibadun nan azumin nan da aka farlanta a shekara na nawa muka ce jiya an farlanta zakka shekara ta ga azumi fa na wani shekara aka farlanta azumi azumi shi ma shekara ta biyu hajji fa na ta shida ba ta shida ba hajjin ma shi aka farlanta hajji na tara da kunga waɗannan farillan duka su ake ta magana a madina tun da imani ya riga ya tabbata sai magana akan ya za mu azumi kyakkyawan azumi ya za mu kyakkyawan hajji ya za mu yi kyakkyawan ne abin nan fidda zarca ya za mu yi kyakkyawan umura kun ga wannan sabuwar da aka yi ta magana kenan a garin madina an nan mukhaƙami na ƙarshe ƙarar fi nufusun mai tauhidu al'aƙira ta salima saboda tauhidi da kika aƙira ya tabbatuwa a cikin zukatansu kawai fi hajjatun da tafsilin ibada ce wani kawai abin da suke bukata a masu cikakken bayani a kan me yadda za su yi kyakkyawan azumi da kyakkyawan hajji da sauransu sai kuma cinikayya ake ta yi a madina cewa menene riba menene riba ba ta shiga da dai sauransu ne cinikayya umuman eh, bayan kiran sallah sai mu ci gaba abu na biyu shine ta bangaren abin da ya shafi bambanci yadda za mu iya gane surorin na 'yan makane da 'yan madina ta bangaren mawdu'i da aka ce mawdu'i shine abin da suka kunsa ciki sakon da suke isarwa shine ta bangaren al'ifadus fi zikirin jihad wa ahkam wa ahkamihi wal munafiqin wa ahwalihim fi madani surorin da suke kan madina ne ko a sallah ta liman ya karanta ayoyi muka ce suna magana akan munafukai. so wannan surorin yan madina ne to haka surorin da ka ji suna magana akan shi zikirin jihad kan yaƙi. to waɗannan su ma yan madina ne sannan halayen munafukai ga baki ɗaya sabida lokacin da ake makka imanin bai ma tabbatu ba suku sosai a lokacin da a gane munafukai ba a musulmai a lokacin ana makka lokacin munafukai ba a gane su ba sannan na biyu ba maganar jihadi ake ba yanzu ana magana ne ku shigo addinin karan kanshi wanda bai shigo addini ba yanzu kafiri in cikin shigo sai ka ce ku tafi jihadi to ai kai zai kashe kenan <laughs> ko ba haka ba to amma bayan da aka zo madina imani ya riga ya tabbata to lokacin shine aka zo magana ana maganan su jihadi da su azumi da sauransu ne to a lokacin kun sanya aka gane munafukai suka fara bayyana bayan yakin badar da aka yi kun san ta sanadiyyar yakin badar musulunci ya samu ɗaukaka kamar yadda Allah ya bayani tun cikin suratu al-anfal da suratu ali imran cewa ta sanadiyyar yakin badar wala qad nasarakum Allahu bi badrin antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun a dai lokacin musulmai suka zo ba su da yawa amma Allah ya ne da samai da al'amuran su ga Allah Allah ya turo mala'iku suna ganin kawai ana cikin yaƙi suka ce suna ganin fararen halittu suna sauka daga sama san suwa ne ne ba suna taya su ana yakin kafirai to a lokacin aka samu so bayan an samu an gama yakin badar to a lokacin ne sai munafukai suka bayyana da musulunci ya ɗaukaka ya yi yawa sai munafukai suna cewa ai kaya musi tsammanin musulunci zai yi yawa ba sai munafanci ya zo da zagon ƙasa addinin musulunci da annabi muhammad da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ai ko yanzu kila idan kana cikin mawuyacin hali za ga ba za ka iya gane wane ne a kila mai son ka ba ko ba haka ba kuma mai ma hasada amma wasu biliyoyin kuɗi suna zuwa maka to wanda baka bashi ba to zai je ya dinga magana a kan ka ne yana ai wannan bai son taimako wannan bai son kaza wannan bai son kaza ko ba haka ba to exactly abin da ya faru kenan bayan musulunci da ya samu farkon musulunci na da rauni ba gane amma musulunci na ci gaba na ɗaukaka to nan daɗa munafukai sai suka bayyana to saboda haka liktizahil hali zalik haitu shuri aljihad wa zaharar nifaq a lokacin da aka shar'anta jihadi wato bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana madina lokacin aka saukar da ayoyi da suke magana akan jihadi kuma munafunci ya bayyana aka yi bayanin munafukai kuma da hukuncinsu tsakanin yan abin nan surori yan makka ba za ka ga an cikakken bayani akan waɗannan ababen ba insha bayan sallah sai mu karasa abin da ya rage insha za mu karanta fawaid ma'rifatul madani wal makki da al hikma min nuzulil qur'anil karim شاء كقشن صدام كشنسة سيبوا يوم تاش ترتيب القرآن يعني من في ثلاثين هكا في الشيء لا ينصلى إن شاء الله أكيد أيوه. أكيد الشيء أوكي نعم